Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakeri. sakataren tsaron amurka lord austin ya yi gargadi a jiya juma'a cewa rasha da china suna zamanantarwa da kuma faɗaɗa makamansu na nukiliya yayin da ake ƙara takun saƙa da moscow a kan ukraine da kuma beijing a kan taiwan da yake magana a halkwatan rundunar dabarun amurka kwamandan sojin da ke kula da makaman nukuliyan amurka austin ya ce amurka na gab da shiga wani sabon babi inda manyan kasashen guda biyu masu karfin nukuliya ke zama masu gasa da ita sakataren tsaron amurkan ya caccake shugaban rasha vladimir putin game da abin da ya kira barazanar makaman nukuliya da bai dace ba tun bayan mamaye kasar ukraine a cikin watan fabrairu masu karfin nukuliya dai suna da alhaki mai girma na gujewa takala da rage hadarin yaduwa da kuma hana tashin hankali da yakin nukuliya in ji shi kwana guda bayan sanar da hukuncin kisa kan wani mai zanga-zangar adawa da gwamnati kafar yada labarai iran ta ce shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da sauran jami'an gwamnatin kasar sun yi alkawarin ci gaba da murkushe tarzoma a fadin kasar duk kuwa da tofin alatsi ne daga kasashen yammacin duniya a ranar alhamis din da ta gabata ne kafafen yada labaran kasar iran suka rawaito cewa an rataye mohsin shekari dan shekaru 23 da safiyar ranar bayan da aka same shi da laifin tare wani titi tare da kai hari akan wani jami'in tsaro a birnin tehran kotunan kasar iran sun zartar da hukuncin kisa akan akalla mutane goma da aka kama da hannu a zanga-zangar amma shekari shine mutum na farko da aka aiwatar da hukuncin kisa a kan shi kasashe da dama ne suka mayar da martani ta hanyar sanar da karin takunkumi da aka kakaba wa iran ciki har da birtaniya da australia a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da amurka da kanada suka fitar a jiya juma'a sun ce sun ɗauki matakin sanya takunkumi a kan jami'an iran da ke da alaka da take hakkin bal'adama ciki har da waɗanda suka aikata wani ɓangare na murkushe masu zanga-zanga da nufin hana al'umman iran 'yancinsu na ɗan adam da 'yancinsu na asali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani wurin bada kariya ga 'yan gudun hijira a sudan ta kudu na fuskantar cunkoson jama'a mai yawa sakamakon kwararren 'yan gudun hijira wurin wanda dakarun wanzan da zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya ke bada kariya an kuma shirya shi ne don daukar mutane dubu goma sha biyu yanzu haka yana dauke da mutane dubu talatin da bakwai a yayin da wasu dubbai ke ci gaba da kwarara sakamakon tashin hankali a jihar apanel faɗan da ya haifar da kwararren 'yan gudun hijiran yana faruwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyi guda biyu masu ɗauke da makamai a jihar apanal da ke arewa maso gabashin sudan ta kudu rikicin ya barke ne a kauyen kodok da fashoda wanda aka shafe tsawon watanni ana tashe-tashen hankula tare da laƙumin rayukan mutane sama da dubu hudu kana wasu dubu ashirin kuma sun rasa matsugunansu har yanzu dai dan wasan brazil nema ya kuma kammala wata gasar cin kofin duniya da kuka inda dan wasan kwallon kafa mafi tsada a duniya ya nuna cewa watakila ne zai sake yi wa brazil wasa bayan da croatia ta doke su da ci mai zafi dan wasan mai shekaru 30 wanda ya fara zura wa brazil kwallo a raga a cikin karin lokaci a wasan dab da na kusa da na karshe a doha lokacin da shi ɗaya tilo ya taka rawar gani ya shiga bacin rai bayan da croatia ta samu nasara da bugun fanariti shi ko lionel messi na argentina da takwarorinsa sun tsaya a cikin filin wasa har tsawon mintuna 20 suna raye-raye da tsalle-tsalle a gaban magoya bayansu na murnar nasara da suka samu inda suka kira kyallaye argentina za ta kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya yunkurin messi na lashe kambin gasar cin kofin duniya yana nan daram a jiya juma'a ne argentina ta doke netherlands da ci hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida inda messi ya fara zira kwallon farko labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jihar Tawa inda wani mummunan rikici tsakanin makiya da manoma ya jaza hasarar rayuka. Toma Kamar yadda muka bayyana muku tun farko. wani mummunan rikici ya barke tsakanin makiyaya da manoma a jihar tawa al'amarin da ya jawo hasarar rayuka gwamnan jihar tatawa wanda ya yi rangadi domin kamfe ɗin neman zaman lafiya ya yi wa sashen hausa na muryar amurka ƙarin bayani yayin da a gefe ɗaya kuma hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ita ma ta yi gangami domin wayar da kan jama'a dangane da muhimmancin zaman lafiya daga birnin kwanne wakilinmu haruna maman bako ya aiko mana da wannan rahoto a cikin da'irar bagaruwa a cikin gundumar da ke dauke da wannan suna ne a cikin jihar ta wajen guriyar nijar an kai wata arangama mummuna tsakanin manoma da makiyaya na garin kwalluwa abin bayyacewa a nan shine bagaruwa na iyaka da kasar mali inda 'yan ta'adda ke cin karensu ba babbaka a waɗansu wuraren saboda babu waɗansu jami'an tsaro da ke tunkar su daga mali illa sai askarawan jamhuriyar nijar ne ke yin gaba da gaba da su su a duk lokacin da bangarorin biyu suka yi ido hudu wannan ma shi yasa shugaban kasar jamhuriyar nijar kan ziyara a cikin wannan shekara a tebaram da ke cikin gundumar ta bagaruwa don tabbatar wa 'yan nijar da ke zamne a wannan yankin da cewa hukumomin jamhuriyar nijar za su tabbatar suwa musu da tsaro a wannan iyakar ta mali aron gamar ne da muke batu da ta hada makiyaya da manoma mutanen garin kwalluwa mutane biyu ne daga daga cikin mutanen garin kwalluwar suka sha harsasai inda yanzu haka suna asibitin babban birnin jiha a tawa domin amsar magani na tuntubi ɗaya daga cikin mutanen garin kwalluwa domin neman sanin yadda abin ya faru da sanadi ne kenan makiyaya na ke zuwa ga gonaki sun ka zo sun ka yi banna sun koma su gonaki sun ka tahi to sun dawo kan hanyar ta gona zuwa gida na sai sun kai musu sun ka buge mutum guda. Su makiyayan? Eh sun ka bubbuge shi da sun ka bubbuge shi an ka taho nan gida su ba bar shi dare ba Allah da yasa kuma da ba shi yasa to to an san gida ta sahi an ka kai karawa tun da daren nan tun da daren nan. To da sai mutane sai sun ka dumfari shiga an ka doko an ka ruga an ka taho kayan azakanan nan su makiyayan sun kai ta dauki ba da idan mutane da wuta. Su makiyayan suna da yawa ko 'yan kaɗan ne? Wanda a da motuwa na da suke kamar yana ganin su hudu na an kashe. a bisa motuna ɗauke da bindigogi da bindiga da yake da mutuna na suke na suna hannu na ruka sun ka da mutane wasu sa ma bincike ba to yanzu bayan abin ya faru kamar mutum nan sun kashe ciwo to nan dai a take mutum biyu na sun kashe sun halbe mutum biyu eh mutum biyu kuma yanzu magana da aka su a likitar ta su mutanen suna likita ta to muna yan musan bayan sun halbe mutum biyu yalla su an samu an kai musu hari ko kuma ba a halbe kowa cikin su ba babu wanda an ka samu cikin su kowa ba amma jami'an tsaro sun taho kuma an yi kwararren su ne ba a sami su ba to ka ce banna ce sun kai ya aka yi su kai banna kuma an ce gashi bisa moto ne an kai halbe halbe ina bisashen da su kai banna to bisashen daga baya da sun kawace an taro bisashe iya zama kana da ni kai maka bisa tana nan garin gurdor yanta yi uku ba ba shi ta bisashe amma su masu bisashen sun arce sun ni baton dabo an yi kwazo da shi da da asabar da ta iko amma sun arce to yanzu wani hali ake na a cikin wannan gari na kwalluwa bayan haka ta faru yanzu jami'an tsaro su nan kuma ana kwana hukun dabbobi. Ana kwana hukun dabbobi. Ana nan an kai kwana yau na uku na za a yi nan fakin da kwana biyu an kai yau zai wani ya shigo na uku. To kuma tun wannan lokaci ba a ji samar hilla ni wannan yankin ba har yanzu. A'a mun so a daga karkara amma ne su wajen magargari kai jami'an tsaron su a nan kasar su a hukun tare da mutane amma kwanakin ga bidiyo mutanen gari da an kawai amma jami'an tsaro an kawo su nan. to nan kuma cikin gari waɗansu ba su ce su ɗauki wata doka a hannunsu ba zuwa ga hillanin da ake zanna tare su. duk wannan hayanin da aka hillanin da aka kamo duk dai ga ko an kawo an kamo hillani amma an ba iko din za ka sa kamar sun kai suno da an ka kame an ka tsare su hillanin. maza mutum uku an ka kame kuma amma an mika su ga jami'an tsaro yanzu haka sun tsaye da su. wurin nan. Sun tere su illela ko tawa. Sun yi bagaruwa da su. To sun yi bagaruwa da su. lalle mu dai haka sai muke sun yi bagaro don na bagaro na mun kawai. To ana iya cewa yanzu haka nan inda kuke hankali tashe yake ko kuma kwanci akwai kwanciyar hankali ba wata matsala. Wani sai mu ce da dama dai amma babu kwanciyar hankali ka. To mutane suna ci gaba da hita daji ko yanzu an bar zuwa daji dole sai an ga wada hali ya ba su. To ana hita daji amma dai a hankali na haka. Ana hita daji amma kan babu ne to gaskiya. Sai eh, har yanzu ma tankin ɗansar muke har yanzu. Ke maka dabba abin da ke ga hannun wajen ɗari uku ba na shidda ƙananan kuma in dabbobin na nan ga hannun ku hankali ba zai kwanta ba. Biyar da muka zo na an kai kyalagun jami'an tsaro sun ka zaka an kai ga wajen ɗari uku ba dashi. Amma wajen yan kana da kari don waki da sannan akwai jakai ɗaya biyar. To akwai ta shidda. Kenan sun dai azama da dabbobin da yanzu an nan kan. To kuma in dabbobin nan na nan cikin wannan gari kana nuna hankalin ku ba zai kwanta ba. Ina zai kwanta mu wasu ko dabbobi sun tafi Daga bisani hukumomin gundumar da sawar bakin sarakunan gargajiya na wannan yankin sun sa bakunan su a cikin maganar domin a saki bisashen waɗanda ake tuhuma da yin bannar. Abinda ko ya faru ganin cewa rashin yin hakan na iya tada wata ƙura kuma wani hayaki na iya tashi saboda masu dabbobin na iya yin karfin halin kutsawa domin neman ceto dukiyarsu. abdulaziz bube kansila tsohon mai wakiltar garin na kwallo a majalisar da'irar bakaruwa ya tabbatar suwa mini da cewa an saki dabbobin sunana abdulaziz bube ya san kwanke kwallo idan sai mu ce alhamdulillah sun da suke san na bisa shi na aka bar mana bayan an yi wannan addu'a da iko son ka sun ka tarbe ni ko mun kace daga cikin garin mu duk wanda ka bai lafiya da kashi da su ba abun kowa mun san kai harbi da gaskiyar mu an ka buge mun ka bi shiga kuma mun ka ce musu kuma harbi sun ka dauko bindigogi suna harbi mutane har sun yanzu ana iya cewa nan wannan yankin ana iya cewa jama'a dai ko har yanzu ana cikin zaman ɗarɗar akwai shakku to ina na kashe sai daga cikin ma to yanzu an ba su duke su sun tafi da ita yanzu yanzu ka ce da sarki na hallani a cikin abdul ashin su kan sarki hallani da na hallani guda da eh, wanda ya fi da maka kuma kan ne sun ka kawo da irin da irin da To yanzu ana iya cewa kuma cikin kwanciyar hankali ake yi wannan yankin ko. Ba za mu ba za mu ce cikin kwanciyar hankali ne mutum gode ma Allah tunda akwai Allah. Yanzu da an ka amshi dukiyar ba a yi ma wani bayani ba kawai ta yaɗe yanka dai. Bayanin harawa ɗaya da rubuta da sun kaci kullum ini kula da talatin an rubuta kara da ruwa da muka wasu rubuta bakin masu gadin suna kwana uku. mun ka ce ga abin da za a ba su an ka ce an yarda ba a ba mu ka ce za a ba don amma ba cikiya. to yanzu abin da ya faru shi ba a yi zancen shi ba da su ko kaɗan ko. an ka ce ta zo rubin su mai mun yanzu muna za mu za mu tantara ina ake da mu yanzu. abu abubuwar irin wannan taho mu gama tsakanin manoma da makiyaya ƙarshen damarar ta gabata ta wannan shekara ta biyu an yi wata ganawa ta gaba da gaba tsakanin gwamnan jihar tawa isa musa wanda ya gana da ƙungiyoyin manoma da na makiyayan don rigakafi tarihin afkuwar hakan gwamnan isa musa na ci gaba da yin kira tare da daukar matakai na ci gaba da zagayawa a karkara tare da wakilan manoma da makiyaya don jan hankalin jama'ar biyu da ke zamne a karkara da su guji yin fada tsakanin su kamar yadda gwamnan ya bayyana mini a lokacin da suka kammala haɗuwa da ƙungiyoyin manoman da makiyaya a fadarsa. Mun kira wakilan manoma da na makiyaya. ne maksudin kiran da mun kai musu yana cikin shawara yanzu dai kawo da kace mun shiga lokaci wanda ke da wato tsanani tsanani wato muna nan da muna fita ida tashi ba sai in ce tunda ba a sake gonaki ba kuma su kuma makiyaya sun fara dannowa suna tahowa to in ba a yi hankali ba wannan yana ya kawo tashin hankali har a yi abin da duk kowa za shi ciya aikin asha to don haka nan ne mun ga kira su mun ka ce ta kamata ya zamanto mun zo mun shirya da zamu mu tunkari makiyayan nan da kuma mutane duka manoma don saboda kwatanta musu yadda ta kamata zamanto sun rike muna son mu rike zaman lafiya tsakanin mu lalle makiyaya me yasa suke tahowa da kwai ciyawa can amma matsalar ruwa ke kawo dole ne su taho baɗan ruwa amma wurin taho wannan baɗan ruwa suna zuwa suna iske gonaki ba su tashi ba tunda yanzu ba zaman da aka yi ba gonaki ba su tashi ba kuma kasan ita bisa bisa ce inda don an ka zo ka ta ce ta shiga cikin gonar wani to wannan an ta shiga an kai bana ka gani abin mutum ya riga ne abincin shi na shekara an an zo an canye shi ka gani da kuma matsala to don haka ne mun ka mun kai shawara ta kasuwa ne za mu muskanta wannan abu mun ce musu su tsara da kuma wani proje wanda aka ce ma praps za ba su tallafi zai taimaka musu su zo su kewa tun yanzu su tunkari waɗannan makiyayan kwatanta musu ba ta da gonaki ba ya kamata su yi kokari su tsaya su abuɗi tabuka waɗanda ba su ba su haƙe ba Allah so a maida su can su zo su tsaya ko kahin 'yan satin ne masu zuwa in an saki gonaki wannan sai su taho in kuma wuciya za su yi su bi burtali tun da kwai burtali su ma manoman tun can kwanan bayan mai magana ko ka handa mana ma ta sauka mun ce musu ai hatara da da cin burtali saboda shi burtali tsari ne na wani kawo kwanciyar hankali tsakanin al'umma ya zama zamanto al'umman makiyaya da manoma ne kuma waɗannan sana'o'in sun cuɗu to dole ne a ɗauki matakan wanda kowane zashin sana'a shi ya ci unhwanin ta cikin kuma hankali kwanci to shine wannan unhwanin burtali da wani dajin kiwo don saboda a kiyaye ma makiyayi in ya taho ga hanyar da za bi sashen shi za su bi an buɗe mishi hili in an kai ta su tsaya su yi kiwo su huta su ci gaba to kai kuma manomi kada ka ci wannan burtalin kai kuma makiyayi ka rike bisashen ka bisa uh, burtali to duka waɗannan abin shine mun ka tuno musu mun ka ce ta kamata su zo su ƙara kwatanta mutane su ce kowa ya tsaya bisa gaske shi kuma haɗin ma kai da na ce bisa bisa ce an je an yi banna ba faɗa za a yi ba babu ɗaukar wata sanda ko wata takobi a'a ita ko kungiyar nan ta OEM Organisation International de la Migration mai kula da 'yan gudun hijira tara hukumomin waɗansu da'irorin na jihar tawa ta yi a garin birnin Kwani fulani domin faɗakar da su game da illar faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya da ke iya haifar da 'yan gudun hijira da dama. Ni wannan point focal ne na OEM na kwani program de cohesion communautaire PCCN. Wannan horon bayan an ƙare horo akwai caravan de sensibilisation da za a yi ita ma fandan seizure za a yanta. To wannan abun da yana da mahimmanci kwarai saboda in an ba waɗannan kwansaye horo za su ƙara ƙarfafa sanin su da suke da deja bisa kai ga yadda za su ƙara inganta kwanciyar hankali da zaman lahiya tsakanin al'umma kuma dai za su ƙara kusanto al'umma kusan su don su ƙara da rika ba su bayanin abin da ke wakana tsakanin su saboda in al'umma suna ba da bayanin me ke faruwa tsakanin su abun yana da kyau yana da kyau za a samu a warware wasu matsaloli da tsakanin al'umma ba tare da an wahala ba tare da an samu watsar da jini da wani ji juna tsakani ba kama irin irin wannan rigimar da ta faru shekaran jiya kaga irin wannan duka eh, rishin wani lokacin kamar babu ba da bayani ne muke wakana tun da nesa a samu a shayo kan shi na kira magajin garin bagaruwa domin samun karin bayani game da abin da ya faru a garin na kwalluwa da inda ake ciki da ma irin matakan da aka doka inda ya amsa min da cewa ba shi nan lokacin da abin ya faru amma zai yi wa shugaban gundumar bagaruwa bayanin tattaunawar mu inda ko hakan ta tabbata ta kamin ya ce mini shugaban gundumar ta bagaruwa ya ce a halin yanzu maganar tana kotu kuma ba zai iya magana ba har sai kotu ta yanke hukunci a kai su dai mutanen garin na kwalluwa sun bayyana cewa 'yan ta'adda ne dauke da makamai akan babura suka dafa ma makyayan inda suka yi ta halbi har suka jiwa mutanen su biyu Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilin namu da ke birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na da ɗan gari. Yau muna tare da wani dattijo wanda zai ba mu tarihin garin Kwarau. Kwarau gari ne da yake karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna. Kada da in cika ku da surutu bari in mu ainihin sunan dattijin da muke tare da shi. Assalamu alaikum. Ni ne mai anguwa Musa Ɗahiru wakilin sarkin Kwarau. da la mai anguwa barka da zuwa kuma muna maka fatan alkhairi ta da addu'a za mu ji cikakken tarihin garin kwarau menene asalin kafuwan garin kwarau wadda ake kira kwarau a yau kuma wasu suna ce mata sabon benin menene asalin ita garin kwarau din kwarau asalinta mutum uku ne suka kafa ta sun kuma samu ainihin wani daga ciki a masarautar zazzau shi ya zo ya kawo bayan shi wannan wuri da ya kawo bayan shi wannan wuri a suna zaune sai can ya hau dawakin shi ya zo ya ga shi ya koma cikin garin kwarau to sai wasu mutane guda uku suka zo suka dinga kewaye gari suka duba bangaren yamma rafi ne bangaren kudu rafi ne bangaren gabas marmara ne to sai suka duba suke ci to ai gurin yayi kaɗan akwai makara amman a arewa ne arewa nan kuwa tana cikin gidan gonan zariyawa ne hukuman zariya ne kaga ba su da iko su ɗibi wannan wuri to shi wanda yake da wandin nan bayi da ya kawo su wannan kaka ne na iyayenmu kakan iyayenmu shine ya zo ya kafa ya aje wannan bayi a wannan sunan shi usman dan sarkin dawakin zazzau abubakar shine wato ainihi ya fara kawo mutum ya ajiye a kasan kwaro kwarai kuwa kawo bayan sa kenan eh to ana nan sai mutanen nan guda uku suka zo suna kewayawa sai ce to ai wannan wuri ba zai yiwu ba gari ba zai kafa ba anan to sai cikin babban bawansu sai shi usman din nan ya zo da ya zo ya same shi sai ce wasu baƙi sun zo suna kewaye wurin nan sun ce za su kafa gari sai ce ah, ina suke a kira su su zo in gari ya daɗi ai da mu ciki shi to alhamdulillah sai tafi je kira mutanen nan suka zo ya ina suke so a arewa ce su ɗibi inda suke so a arewa su ƙara shiga garin to abinda aka yi kenan wani lokaci sai suka ƙara mutanen nan ko mutum uku nan ah, da isau da misaje da hana aiki sunan su kenan sunan su kenan su uku din nan yan uwan juna ne ko kuwa Allah ya haɗa su suka zo kafa garin isau mai saji hana aiki kuma zan maka bayani kamar yadda kowannen su daga ciki yake mm. a mai saje shine ainihin gidan limanci na asali na farko na kwarau su ne gidan salon shehu ciyama shi ne mai sage hana aiki a irin gidan babana ne mm. ma madakin fawa gidan koshi to su ne iyalin hana aiki to shi kuma isau bai haifa ba ba a haifa mashi ba kajin da abin yake menene ka sani ainihin sana'a mutanen kwarau alhamdulillah mutanen kwarau suna da sana'a wasu bangare suna gine-gine irin na cikunya sauransu da wasu abubuwa hmm. kun wasu kuma manoma ne noman nan ta yi tasiri fiye da yadda ake zato a garin kwarau hmm. ta fitar da kwarau fiye da yadda ake zato in an ce kwarau a hmm. noma me aka santa da shi abin da aka sani da kwarau bayan an taba an taba an taba sai muka dawo babu kaman abin da za a zo a samu kwarau shi na farko a rake ce na biyu aka dawo kan doya sannan aka samu talkace sauransu amma rake in aka zo aka ce kwarau mm. iya ido za ka yi gani rake ne kawai ya kai komo shine babban noman su yawwa kuma shi aka fi sanin su da shi aka fi sanin su da shi za a zo mota mota a daga dauka ana kai wurare daga nan kuma sai Allah ya ƙara buɗe wasu hanyoyin sai ana ana noma doya mm. amma a sa rogo mm. zuwa su walihan a fadama mm. duk ana yi kai maganin kasuwa yaya kasuwan kwarau take ta fara ci da kuma dayin da take ci da kuma yanzu a kwatanta amfani da kuma yadda cin kasuwa take da kowane mutanen duniya nan a matsayin kasuwanci mm. na kwarau mm. lokacin da ta fawa ta nunka yanzu kusan goma tunda a kudancin nan mm. namu ko arewacinmu namu daga ciki babu inda ba a san garin kwarau ba a kasuwan a zo a sai kaya a dora a kai sokoto da katsina kano duk za a ɗauka daga nan har maiduguri ana kai kaya wasu abubuwa kake ganin kwarau yanzu ta rasa idan muka akari da kayan more rayuwa na bil'adama tun da yanzu an samu cewa wasu abubuwa ne kwarau ya kamata a ce tana da su wanda ba ta da shi yanzu akwai wasu abubuwa yanzu maganin da ke yankin kwarau yanzu ya kaga ba mu da wani dam dam wanda za a yi amfani wanda za a yi wanda na aiki ne na rani hmm. wanda za a mutanen kwarau za su yi amfani da shi ba mu da shi albarkan Allah da mai rafin nan da muka sani da shi ne don yanzu ina ganin mutanen mu daga cikin ma'aikata rafi akwai wanda suke zuwa wannan dam din su zo su nemi wuri zuwa hagu wuri suna zo su nemi wuri don su yi aikin nan in suna shi za su tashi ai ba za su je ba sai su za su nemi abincinsu a yankin mahaifansu da masarautarsu sunan kwarauya gauraya da binnin yaro me ya kawo sunan kwarauya gauraya da binnin yaro domin kayi mana maganin wata binnin yaro amma yanzu kwarau kamar sunan binniyar ya kwace mu kwaran suna sai dai a ce je kwarau amma kuma duk wanda zai ce zai zo kwarau binniyar zai fara faɗi me kawo wannan alhamdulillah dalilin binnin garin binniyar yana can kafin a kafa kwarau hmm. binniyar yaro an riga an kafa ta ita binnin tana arewa ne maso gabas da kwarau mu yankin mu nan iyakan mu wajen durin iyakanta nan shine bangaren kwarau su kuma abin da ya shafi bangaren dandami mm. tsallake wancan da wannan tsallake mm. to shi kuma yana binniyar ne tsohuwa ba na mutanen kauye wai don na san jama'a To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai hakuri wani yaƙi kafin zai tsoka dan yaro na rarrafe kuma yanzu yana takawa harwa in zama babba ke eh, agon wata shashe wata rana zan ɗau zanga har in doka ta tun ba a san wane ne ni ba ina ina wakar ba wai ji ko sauraro na ina ta sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan hina ina ta waka sai sun daina wai ni ne waka ne suna ta gogar zana Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.